ki rika nuna min cewar za mu rayu ni da ke ko da mu kaɗai ne muka rage a duniya dan Allah na nake na ne wannan jihadin ki banni na samu wannan ladan da farin cikin maganganun ne mata ina lura da ita har na samu ta aminta duk da kasancewar bata so hakan ba bayan sallah azhar na Jafari da muka kama hanya zuwa gidan maman Salma da shiga muka yi mata sallama muka gaishe ta sannan Farida ta koro mata bayanin da ke tafa da mu wani abun mamaki da jin daɗi sai ta yi murna da hakan har ma take labarta mana cewa dama ana neman mai aiki a wani babban gida a can Abuja. Sai dai ta ce ba za ta iya yin komai ba har sai ta je gurin Nana ta ji ta bakinta domin ta tabbatar. Ni kuma na ce mata na yarda ta je su yi magana. Daga nan muka yi mata sallama muka kamo hanyar gida. Wani daɗi ya lullube ni na so mai yarda da cewa kukana ya kusa ƙarewa. Aliyu zai iya rantsuwa a rayuwarsa bai taɓa haɗuwa da wata mace 'yar talakawa mai ƙarfin zuciya da iya tsayawa a gabansa ta faɗa rahama magana son ranta ba sai yau. wannan ne karo na farko da wata ta ciwo rahama mutunci ya kasa yin komai har yanzu fuskar ta yake gani da kuma irin kyau da haibar da ke fuskar tata don ko a mafarki shi bai taba cin karo da macen da kallonta ya sa shi faɗuwar gaba ba sai yau kalamanta ɗaya-ɗaya ne suke yawo a kunnensa kalmar zalunci ita ce kalma ta biyu da ya tsana bayan talauci eh shi mai arziki ne ya sani kuma bai zama lallai ya taimaka wani da dukiyarsa ba amma yawa kansa alkawarin ba zai taɓa yarda dukiyarsa ta sa ya zalunci wani ba ko da kuwa talakan da ya kyama ne ya san yadda lafiya take da muhimmanci tun daga lokacin da ya fara neman ta matarsa yana jin tsoron ya rasa ta a kowane daƙiƙa to ita ma kenan da take matsayin matarsa hakan ne ya sa shi fahimtar ata wacce ita kuma take zancen mahaifiyarta haka suka tsaya a falon bayan fitar ata har tsawon kusan minti talatin ba tare da kowannensu ya ce uffan ba daga aliyu har rahama da kuma dakta asim da ke ta saƙe-saƙen yadda zai kare kansa rahama jira take mai kare ta ya ce wani abu tun daga lokacin da ata ta faɗa mata ba daidai ba amma bata ji ya ce komai ba sai ma riƙe mata hannu da ya a lokacin da za ta mare ta aliyu kuma yana jiran abin da zai fito daga bakin dr asim amma ya kasa magana kamar an ɗaure shi ko da mahaifiyarta ka cire ka saka wa rahama ba tare da sanin ta ba dr asim ya yi saurin kallon aliyu no ƙarya take yi ita ta siyar da kodar da kanta zan iya nuna maka shaida ma ita ta siyar da kanta me yasa za ta maka ƙarya ka san wani abu na yarda da komai amma ban yarda da zalunci ba ban yarda na zalunci wani kuma na kwanta ne bacci mai daɗi ba dan ina neman lafiyar rahama ban ce ka zalunci wata ba na faɗa maka ka nemo wacce za ta saida zan biya ko dala dubu nawa ne amma ban ce ka cire ba tare da sanin mai ita ba amma diya ai ya ce siyarwa tai ki yi min shiru ya faɗa sai dai ba cikin ɗaga murya ba tare da ɗagawa rahama hannu wacce ke ƙoƙarin kare Dr. ta'asin ka bani amsa da saninta ka cire ko ba da saninta ba ni ban san wannan yarinyar ba Shi ne kawai abin da Dr. Asim ya faɗa ya ɗauki akwatin sai ya fice a fusace har gumi na karyo masa idansa kuma sun yi jajajir alamar ransa ya ɓaci sosai yana fita rama ta kalli Aliyu sannan ta nufi sama cikin ɓacin rai da zazzabin da ke ƙoƙarin rufe ta zaunawa ya shi kuma a saman kushin yana ta auna irin zaluncin da aka yi wa Ata idan har ya tabbata Dr. Asim ya cire ƙodan mahaifiyarta ba tare da saninta ba miƙewa ya tsaye ya bi bayan Rahama a ɗaki ya same ta tana zaune a bakin gado tana waya bai san da wa take wayar ba kuma bai san me take cewa ba sai dai ya ga alamar ta yi kuka don ga hawaye na a idanta saurin fusge wayar ya katse sai ya kashe wayar ma gaba ɗaya ya zauna a kusa da ita kin san idan baki da lafiya ba na son kina dogon motsi Zaki ki stressin ɗin kanki ne kawai kallonsa ta yi duba mai ma'anoni da yawa idanta har ya fara ja me yasa za ka yarda da yarinyar nan ka karyata likitan da ya shekara biyar yana maka hidima bai ce mata komai ba ya kai hannunsa ya share mata hawayenta sannan ya riƙe fuskarta da hannayensa biyu yana mata magana a hankali yadda hankalinta zai kwanta za mu yi magana daga baya yanzu dai ina so ki kwanta ki huta kuma ki min alkawarin za ki bacci ta ɗauke kai tana haɗiye yawo sai ya ja ta zuwa ƙirjinsa ya rungume yake shingiɗa a jikin garin yana ta kallon silin kamar mai tunani ya ɗauki awa ɗaya a haka sannan ya soma jin saukan numfashinta mai zafi alamar bacci ya ɗauke ta sai ya kwantar da ita a saman fulo ya lullube ta da bargo ya miƙe a hankali ya fita daga ɗakin sannan ya ja ƙofar ɗakin a hankali fitowa ya gaba ɗaya daga cikin gidan tun kamin ya ƙarasa gurin motarsa ya danna ki ta buɗe yana shiga ya mata ki tun ka ya kai ga gate ɗin mai gadi har ya buɗe masa yana ta ɗaga masa hannu ko kula shi bai yi ba ya ɗauki hanyar gidansu wato gurin momi kamar kullum idan babu nasir ko mama fulani a kusa da shi to momi ce abokiyar shawararsa ko da ma suna nan wani lokacin yakan kira ta a waya ya shaida mata yau ma yana buƙatar ya faɗa mata abin da ya faru ya ji ta tunanin ya isa a kan lokaci daidai lokacin da momi ta raka dadi ya shiga mota tana tsaye tana ta kallon yadda mai gadin yake rufe get din sai kuma ta ga ya sake budewa da sauri jikinsa har yana bari ashe aliyu ya hango a tafi murmushi ta dan ta san duk duniya aliyu kada ya isa a masa haka a gidanta baya danna hon so biyu kuma baya son jira sai dai a jira shi idan kana son ka ga bacin ransa to ka gwada bata masa lokaci ko kuma ka saka shi jira mara dalili tana ta kallon ɗan nata har ya faka motarsa inda ya fi masa soyuwa a harabar gidan sannan ya fito fuskarsa ba yabo ba fallasa kamar kullum ya doshi inda mahaifiyar tasa take yadda yake takawa sai ka rantse da Allah ta ta ne da nuna isa alhalin haka tafiyarsa take kamshin turarensa na sanar da zuwansa tun kamin ya su kusa da ita sai da ya rage kamar saura ta kushi da zuwa bakwai tsakaninsa da ita sannan ya ɗabba ƙasan nan ta murmushi wacce ta ƙara mashi kyau da haiba na ga dadi ya fita yanzu har mun gaisa da shi ma eh yana ta sauri ne zai je mitin haka suka jero ita da ɗan nata suka shigo falon suna wannan hiran. saman kujera ta zauna tana nuna masa dainin ga ragowa abin karin kumallo can kannan ka san rage in zaka ci ya ɗan ya mutsa fuska yana murmushi don ya san zolayarsa kawai momi take momi kin san ai bana cin ragowar kowa ina sisters duka suna school ajiyar zuciya ya sauke wanda ya sa momi ta sake dubansa wani abin ne ya yi jim na ɗan wani lokaci sannan ya kalle ta a nutse ya ce momi ke san kwanaki ina ta neman mai aiki ko to sai ga wata yarinya ta zo gidan neman aiki tun daga lokacin da ata ta zo gidan ya jera mata labari har ya iso zangon da ya fi da shi da mugun mamaki momi ta kalle shi kuma baka ji komai a ranka ba ɗan wajen fulani ba zuciya da jini ne a kirjinka ba a zalunci wata ta dalilinku kuma har ka tsaya neman hujja to amma momi ai ba ni na ce a zalunce ta ba me yasa da aka kawo maka kodar baka bincika daga inda ta fito ba akan me zaka zuba kuɗi mai yawa ka ce a samu maka kodar baka yi tunanin ganin kuɗin zai iya sa Dr. Asim aikata komai ba don ya samu kuɗin ai da tun farko ka samu mai kodar yi magana da ita da bakinka yanzu gashi ka raya matarka kana farin ciki ita kuma ka jefa ta a cikin damuwa da bakin ciki ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta kuma ka ji tsoron Allah ya isa domin idan bata bi jikinka ba to tana bin dukiyarka da kadararka limshe ido ya ya buɗe yana busar da iskar bakinsa a hankali katina lokacin da aka ce rahama za ta iya rasa ranta idan ba a mata wannan dashen kodar ba katina to ka auna ka ji yadda yarinyar nan take ji ita da ta kasance ma mahaifiyarta ce kamar ni ce ko fulani a cire mana koda ba tare da sanin ka ba idan ka gano me za kai zan yi duk abin da zan yi na kwato muku ku to sai aka samu aka si ita 'yar talakawa ce ba ta da wannan ikon ba ta da wannan gatan mahaifiyarta tana raye ko ta mutu babu wanda ya sani wani hali suka shiga bayan wannan babu wanda ya sani ina jiya muku tsoron abin da zai biyo baya amma gaskiya an zalunci yarinyar nan mummi kin san ina sani ba zan zalunce ta ba na yadda bana kula kowa amma bana zaluntar kowa ka buɗe zuciyarka kai tunani na san kana son matarka kuma za ka iya yin komai don ka sama mata lafiya amma ina son na faɗa maka wani abu ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta ka ji tsoron mutumin da zai ce na bar wa Allah Allah shi ne zai isar masa kenan hakan yana nufin babu wani abu tsakaninsa da kai Allah ne zai wakilce shi ya fidda masa haƙƙinsa a kanka kallon momi ya yi zuciyarsa cike da tsoron da bai taɓa jin irinsa ba jikinsa ya yi mugun sanyi tsoron abin da zai biyo baya kamar yadda momi ta ce ya sa zuciyarsa rauni ya daɗe a gidan momi zaune jikinsa gaba ɗaya ya gama yin sanyi yana jin kamar da akwai laifinsa a cire mata ƙodar da aka yi to idan da laifinsa ta ya aka yi laifinsa ya shiga ciki bayan shi in ban da yau bai taɓa ganin yarinyar ba idan ya duba ta wani bangaren yana ganin cewar ba shi da laifin komai shi dai kawai matarsa yake nema a lafiya kuma bai ci a cire ƙoda wani ta ƙarfi ba a masallaci ya sallama garba sannan ya dawo cikin gidan jiki ba ƙwari kusan sai ya rantse bai taɓa jin jikinsa a irin wannan yanayin ba wataƙila saboda ba taɓa cutar wani a gabansa ba ne ko kuma shi ɗin bai taɓa cutar wani da dukiyarsa ko ikonsa ko ƙarfinsa ba ne sai wannan karan duk kuwa da kasancewar wani bangare na zuciyarsa na faɗa masa cewar bai da laifin komai yana shigowa falon duka kannansa suka maƙe kyam kamar babu wani mai numfashi a falon kowace ta shiga nutsuwarta tsayawa yana kallonsa kamar yadda ya saba idan ya shigo cikin gidan domin lura da yanayinsu da kuma halin da kowace daga cikin ƙannan nasa suke ciki ina umar ya tambaya da fuskar nan tasa ta babu wasa bai dawo ba duka su hudun suka haɗa baki gurin bashi amsa don sun san sarai baya son kyaluwa momi za ta iya tambayar sa abu su tsaya tunani ko wani sha'anin kamin su ba ta amsa amma ban da aliyu baya ɗaukar wannan shashancin dan a lokacin da ya tambaye ka a lokacin za ka ba shi amsa idan kuma kai kuskuren wani abin ya fito daga bakinka to kai ne a matsala juyawa ya shiga ɗakin momi sai ya same ta akan kafet tana jan carbi ya samu guri ya zauna a kusa da ita ya fito da wayarsa dan wajen fulani tunani nake anya wannan likitan zai kyale yarinya nan kuwa Ɗago da idan ya daga kan wayar ya kalle ta ban gane ba ina tunanin kamar ta jefa kanta a cikin matsala ba ka tunanin cewa zai iya mata wani abu wanda nan gaba ba za ta ƙara tunkararsa da wata magana ba babban likita mai asibitin kansa kamar dr asim ba zai ɗauki wannan matsalar da wasa ba ba zai bari ta karya masa aikinsa ba aliyu ya yi shiru yana nazari wannan abu bai min daɗi ba sam wallahi ban ji daɗin abin da ya faru da yarinyar nan ba duk kuwa da ban santa ba amma na san irin zafin da ake ji a cuci mutum kuma ba shi da halin da zai bi haƙƙinsa miƙewa tsaye yana fitar da numfashi a hankali ya ce momi zan tafi gida na san yanzu rahama ta farka to ka gaishe ta za ta ji ya juya yana tafiyarsa kamar yadda ya saba har ya sako ƙasa ya nufi gurin motarsa yana shiga ya mataki ya ɗauki hanyar gidansa tafe yake yana tunanin abin da ya faru da kuma maganganun momi sai ya samu kansa tsundum a tausayin ata da kuma yarda da cewa an zalunce ta tuna kalamanta yake da yadda ta furta su idan har ba a zalunce ta ba babu yadda za a yi ta iya daga hannu ta mari babban mutum kamar Dr. Asim yadda ya lura da rashin tsoron da ke cikin idanunta a lokacin da idanuwansa ke yawo a fuskarta ya tabbatar masa da ko kashe Dr. Asim za ta iya yi a gaban kowa kuma momi na da gaskiya Dr. Asim ba zai taba kyale ta ba Allah ya isa haka magana ta take ta dawo masa a kunnensa to gawa zai isar mata ga Dr. Asim ko kuwa su dukansu haka ya ta saka tunani a zuciyarsa har ya isa gida ya mamakin ganin motar sirikinsa a wannan lokacin abin da ya fara zuwa masa zuciya shine ko ciwon rahama ne ya tashi amma kuma idan ciwon ta ne ya tashi ai shi za ta kira ba dadinta ba a buɗe ya samu kofar falon tun kafin ya shiga yake juyo murya alhaji Nasiru gobir da sallama aliyu ya shiga sirikin nasa da wani yayan rahama suka amsa masa rahama koko kallon inda yake bata yi ba guri ya samu kusa da ita ya zauna yana kallon alhaji Nasiru gobir wanda fuskarsa ke ɗauke da damuwa rahama ta faɗa min abin da ya faru dama ta faɗa wa mahaifiyarta tun a waya wani wace irin iskar yarinya ce mara tarbiyya haka aliyu ya juyo gefensa ya kalli rahama sai kuma ya sake kallon mahaifin nata ya ce bata faɗa maka abin da aka yi wa yarinya ba ne ko ma me aka yi mata ai ba mu muka ce ta siyar da kodarta ba irin talakawa nan da kake gani aliyu babu komai a ransa sai hasada mai arziki idan suka ganka da arziki ji suke kamar su kashe ka su kwashe dukiyar shi yasa tsakaninmu da talaka sai dai su mana aiki mu biya su wata banza a banza bata isa ta shigo har cikin gidanka ta faɗa wa 'yata maganar banza ba watan ma kuma talaka ai har da kai ta ciwo mutunci dadi wai ta raba a gidanka ka kore ta da ni da kai duk bamu san darajar talaka ba ni ko zan sa abinci ko min yarinyar nan da iyayenta sai na nuna mata ruwa ba sa'an kwando bane duk abin da ake Aliyu bai ce uffan ba har dadi ya masa sallama ya fita a lokacin ne Rahama ta tashi ta fi ɗakinta shi kan sai da ya ji tashin motar sirikin nasa sannan ya tashi tsaye bu bayan Rahama a gaban madubi ya same ta tana cire ɗan kunnenta kusa da ita ya je ya mata kis sannan ya zauna a gefen gado yana kallanta me yasa zaki kira dadi ki faɗa masa wannan maganar da bata kai ta kawo ba da mamaki ta kalle sa wannan abin bai kai ya kawo ba yarinya karama yar talaka kamar wannan ta faɗa min magana sarranta amma ka ce bai kai ya kawo ba aliyu ka san me kake faɗa kuwa to amma ai zalunta ta akai bai kamata ki kira dadi ki faɗa masa ba bayan kin san zai iya ɗaukar mataki to mu muka zalunce ta dama ai matakin nake so ya ɗauka shi yasa na kira shi na faɗa masa tunda kai ka kasa yin komai a kai har da ma riƙe min hannu wai don kanna da keta sanadin mu aka zalunce ta kodan mahaifiyarta aka cire aka saka miki rahama ya kike tunanin ba za ta yi hargagin huce haushinta ba jiyowa ta gaba ɗaya ta kalle shi da kyau kana magana kamar ba kai ba aliyu lafazin da ke fitowa daga bakin ka yana karantar da ni cewa ba kai ba ne hannu ya kai kama hannayenta ya ci gaba da mata magana a hankali kamar yadda yake mata ɗazin My dear, zan iya jure wa mutum komai amma ban da zalunci. An riga an cuci yarinyar nan, kuma kodan nan an dasa miki ita. Wannan kaɗai ya isa ya sa a ji tausayinta. Wa ya sani ma ko mahaifiyarta ta ta mutu. Tausayi Aliyu, tausayi, tausayi fa ka ce, mu muka yi mata da har za mu ji tausayinta? Mu muka zalunce ta ne? Akan me za ka yarda da yarinyar nan da ka gani cikin kwana biyu fiye da likitan da ya maka aiki shekara da shekaru? ban taɓa ganin ka a cikin wannan yanayin ba aliyu baka taɓa ce min na ji tausayin wani ba baka taɓa ce min kana tausayin wani ba wannan ma talaka irin wannan ba tausayinta nake ji ba ina kallon abin da aka mata ne a matsayin zalunci kuma bai dace a ce kin saka dadi a cikin wannan maganar ba kin san zai iya yunkurin yi mata wani abu a dalilin ki? ni fa na yarda da wulakanta kowa na ci mutuncin kowa kuma na kyamaci kowa amma ban yarda da amfani da karfin iko ko dukiya na zalunci wani ba ba zan iya da haƙƙin wani a kaina ba kai ta girgiza masa tana murmushi irin mai ciwon nan idan tana cika da hawaye ban taɓa yin wani abu ka ce ban yi daidai ba sai yau ban taɓa ɗaga hannu da sunan dukan wani ka hana ni ba sai yau wani bai taɓa faɗa min mummunar magana a gaban ka ka kyale shi ba sai yau na fahimci inda ka dosa aliyu ta wanke fuskar ta kaga tana da kyau tana da fari tana da gashi na fahimta miƙewa ta tsaye za ta fice daga ɗakin tana share hawayen da ya zubo mata ya yi saurin rungume ta ta baya ya ɗora kansa a saman wuyanta ba kyau ba ne matsalar ina auna irin halin da na samu kaina a lokacin da aka faɗa min cewa za ki iya rasa ranki idan ba a canza miki koda ba na ji tsoro sosai rahama kullum fargaba ta kan na rasa ki na shiga ɗimuwa sosai wanda hakan ya sa na faɗa da ta ta'asu mai samo ƙoda ko nawa ce zan siya amma ban yi zaton cewa zai zalunci wani ya kawo min ba ni kenan da nake tsoron na rasa mata Rahama ina ga ita da take tsoron ta rasa mahaifiya gata ga 'ya'yanta duk kuwa da tana talaka. Babu ruwanmu da rayuwar wasu. Abin da muke so shi muka samu. Ko ya cuce ta ko mun zalunce ta ba matsala ba ce, tunda mun samu abin da muke bukata. Aliyu ba na son na sake jin maganar yarinyar nan dan Allah. Jiyo da ita yadda za ta fuskance shi kuma ta fuskanci kowace kalma da yake so ta fito daga bakin shi. No, ba haka ya dace ba. Idan har ba mu ba ta haƙurin zaluncin da aka yi mata ba, to bai kamata mu ƙara mata wani abin a kai ba dadi zai iya mata wani abin kuma na tabbatar ma Dr. Asim ba zai ƙyale ta ba kallonsa take tana ƙoƙarin fahimtarsa amma sai ta kasa zuciyarta na raya mata cewa Aliyu ya fara son yarinyar nan ne hawaye ne suke ta zuba daga idanta ta kasa cewa komai ganin hakan ya sa shi sa bakinsa a cikin nata ya tsotse bakin nata sannan ya matso da ita baya suka zauna a bakin gado ya rungume ta ata Tun da aka tsaye da magana zuwa aiki na Abuja na fara koyon wanka akai-akai. Kamar yadda maman Salma ta faɗa min cewa Abuja ba a ƙazanta, ba a gulma, ba a wasa. Duk abin da ya kai mutum shi yake yi. Wani lokacin a rana sai na wanka sau biyu, wanke baki kuwa ba a magana. Akai-akai nake sa gawayi na wanke bakina gudun kan na ji a ce yana wari. Yadda nake jin labarin Abuja a gurin maman Salma sai na ji duk na na je, kamar wadda za ta je wani jin daɗi ba aikatau ba. sai dai duk wannan zumuɗin da murna da nake da na tuno cewa zan tafi na banna na sai na ji hankali na ya tashi duk sai na ji babu daɗi duk da na san cewa ina buƙatar aikin domin idan har na daure ne za mu samu kuɗi kuma kuɗin za su mana amfani sosai haka kuma kullum na na nuna min ba ta son tafiyata don tana ganin kamar idan na nisa zan dana na tarar tara su ne gaskiya ata ni ma ba zan so ki nisa da nana ba sai dai kuma idan hakan ya kasance shine mafita to babu yadda za a yi abokan hira